Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. sai kuma maimaitin shirin ciwon mace shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ke ciki assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri dubun dubatar rundunonin soja suna kara kurara zuwa birnin washington domin ba da tsaro kafin bikin rantsar da zababen shugaban ƙasa joe biden wanda a cewar wasu jama'ai birnin ya koma tamkar birane masu fama da tarzoma kamar bagadaza da kabul amma ba fadar shugaban ƙasa mai zaman lafiya ba jama'ai a ma'aikatar soja sun faɗa a jiya juma'a cewa an jibge sojoji dubu goma sha takwas da dogarawan ƙasa da ake sa ran za su isa babban birnin amurka cikin kwanaki biyar adadin da ke zama kari a kan dubu bakwai da aka riga aka jibge biyo bayan tashin hankali a ranar shida ga watan janairu da kuma afkawa majalisun kasar da magoya bayan shugaba donald trump suka yi kare jibge jami'an tsaron ya saba wa abin da aka gani a wurin bikin rantsar da shugaban kasa shekaru hudu da suka gabata inda dogarawan kasa dubu takwas kadai ne suka taimaka wurin bada tsaro a jiya juma'a zababben shugaban amurka joe biden ya bayyanar da shirin gaggauta aikin da rigakafin covid-19 na amurka da ya hada da kara tallafin tarayya da samar da dubban cibiyoyin rigakafi da kuma yin dokar samar da rigakafi da zai da haraba kayan rigakafin shirin mai faɗi yana cikin ƙoƙarin da Biden ke yi na cimma manufar ba Amurkawa miliyan 100 allurar rigakafi a cikin kwanaki 100 da hawarsa mulki. Biden ya kira ga jihohi da su faɗaɗa mutanen da yanzu ake ba su allurar rigakafin a ƙara waɗanda suka haura shekaru 65 a duniya. 'Yan majalisar dokoki a Birtaniya daga hukumar kare hakkin bala'adama ta jam'iyyar conservative mai mulki sun ce jam'iyyar kwaminsancin China ta ƙara ƙaimi wurin cin zarafin bala'adama a fadin China. A don haka masu ma'amala da gwamnatin su san da cewa suna hulɗa da ƙasa mai laifi. kama daga ɗaure miliyoyin 'yan kabilar ogur a lardin Xinjiang zuwa ga amfani da karfin tuwo akan masu zanga-zanga hadarajin demokuraɗiyya a Hong Kong na tabbatar da akwai gagarumin taɓarɓarewar 'yancin bil'adama a China a cikin shekaru biyar da suka gabata. Rahima Mahmud tana cikin waɗanda suka yi tsokaci akan wannan rahoto wata 'yar kabilar Ugur daga lardin Xinjiang. bayan ta ga yadda aka fatattaki masu zanga-zanga a shekarar 1997 ta arce zuwa birtaniya yanzu tana shirya bukukuwan wake-wake ne domin tallatar da al'adun ogar mahmud ta faɗa muryar amurka cewa mutane a shenzhen suna rayuwa cikin ukuba kuma ta ce shekaru hudu kenan da bata yi magana da iyalanta ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya ce zai bar washington da safiyar ranar laraba kafin rantsar da zababben shugaban kasa joe biden zuwa jihar florida inda ya zaɓi zai yi rayuwarsa bayan ya gama shugabancin kasa za a masa rakiya a wani bikin sallama a filin saukan jiragen saman sojoji na joint base andrews a cewar wani da ke da masaniya ga shirin da ya nemi a sa kai sunansa saboda ba a sanar da shirin da ake yi wa trump din a hukumance ba jama'ai na duban yiwuwar shirya gagarumin buki irin na karrama manyan baki da liyafa mai kayatarwa mai ciki da jala da gaisuwar ban girma ta harbin bindiga Trump ya sanar cewa ba zai halarci bukin rantsar da Biden ba, wani tarihi da ya karya da daɗiyar al'adar miƙa mulki bayan kwashe watanni yana zargi mara tushe cewa an tafka magudin zaɓe. Shi ko mataimakin shugaban ƙasa Mark Pence zai halarci taron. a hali da ake ciki kuma mataimakin shugaban amurka mike pence ya kira wacce za ta maye gurbinsa nan ba da dadewa ba Kamal harris ya taya ta murna a cewar wasu mutum biyu da suke da masaniya ga hirar tasu wannan ne dai karin farko da zababbiyar mataimakiyar shugaban kasa da takwaranta mai barin gado suka tattauna shi ko shugaba donald trump bai kira zababben shugaban kasa joe biden ba ya taya shi murna kana ya yi ta dora ayar tambaya akan nasarar da biden din ya yi amma pence yanzu ya zama mai kare biden lamarin da ya zo da al'ajabi mataimakin shugaban kasar ya ki saurarin matsan lamba daga trump da ya nemi ya ki amincewa da nasarar democrat yayin da yake jagorantar zaman majalisun kasar wurin tabbatar da kuri'un wakilai a makon da ya gabata Pence ne zai halarci bikin rantsar da Joe Biden a ranar 20 ga watan Janairu, taron da Trump ya ce ba zai halarci ba. a ƙarshe hukumomin majalisar ɗinkin duniya sun caccaki hukumomin habasha game da hana shiga da kayayyakin jin kai ga fararen hula da 'yan gudun hijira da suka makale a yankin tigiri da ake gwamza yaki a arewacin habasha a farkon watan disamba hukumomin habasha sun cimma yarjejeniya da majalisar ɗinkin duniya na ba da damar shiga da kayayyakin jin kai ba tare da samun matsala ba ga mutane da dama da ke da tsananin bukata a tigire abin takaici ofishin shirya ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa cewa galibin yarjejeniyar da aka kulla ba a cika su ba labaran duniya kenan kuka saurara yanzu kuma ga hadiza kyari da shirin ina za mu je Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. Idan masu sauraro ba su manta ba a makonnin da suka gabata mun taɓo batun mahimmanci ilimin jima'i ga yara. Sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. na iyaye kwarai fatima amma kuma a wannan zamanin da muke ciki da zaki ga iyaye kowa ana an tashi ne ana nema ana neman yadda za a rufa ma juna asiri sai inga su ma malamai suna da matakin taka suna da mm. rawar takawa ta musamman wajen tarbiyyar yara saboda idan har ka ce za ka koyar kamar ka ɗauki amana ne daga hannun iyaye mm. ka ɗaura ma kanka so sai in gai eh, su ma ya kamata a ce tun a makarantu a ce akwai wani mataki darasi da ake eh, koyarwa da za a ce daga wannan aji ya kamata a dinga koyar da yara ire-iren waɗannan saboda akwai yara da dama da a wannan zamanin ba sa samun lokaci irin lokacin da muka samu da iyayenmu. Hmm. ba sa samu a wannan zamanin kuma ba komai ba bane yasa saboda zamani yanzu ya zo dole fa ka tashi ka nema in kana son ka rufa mu kanka asiri ka rufa mu naka asiri so abin da nake ganin ya fi dacewa shine a makarantu a saka wannan batun a saka wannan maudu'in ya zama darasi a makarantu da za a dinga koya ma yara babu wata magana kunya ko wani ko wani aka ka a buɗa ma yara kunne kin ga yarinya ta tun tana kin gatin Aisha wata rana ta zo da littafi wai mama kin ce bebi ta baki suke fitowa gashi a makaranta a nuna musu ina ganin littafi na ɗauka na rufe mm-hmm. na je na ce malamin su ya haka hmm. na nuna mata na ce menene wannan ta ce ai su sun wuce wannan littafin tuntuni hmm. Hmm. wato har ma ta sani ma abin da ke mace sanar kike ganin cewa bai kamata ni ina boyewa ina tunanin a shekarun ta bai kamata ta san wannan ba <laughs> daga lokacin sai na warware to fa makarantu a irin kasashen mu na Afirka sun bambanta da kasashen da suka ci gaba kamar Amurka da Jamus inda yarki ta yi karatu zaki gani yaro ya san abubuwa kuma wanne yana tada mishi da sha'awan ya yi mm. wani abu mm. wanda saboda an riga da an koyar da shi so yana so ya yi ya aiwata ya gwada abin ya gaya zai yi wanda kuma garin haka ake samun akasi idan mace ta zo ta yi mm. ciki bata san yaya za ta yi ba da sauransu to ba kya ganin al'adar mu akwai bambanci tsakani akwai sosai amma sai in ga duk da haka aka ce ilimi rashin sani aka ce ya fi dare duhu gwamma yaro ya sani sai ka bar shi ya kiyaye kuma kai ma kana nan kana kwakwafa mishi kullum kullum kullum kan ya zo bai sani ba ya hajiya fatima ya kika ga wannan ah, wannan maganar da take faɗa kamar da muka yi maganan kasashe hmm. muna maganan kamar maganar nake ni ina magana akan afirka afirka ma mu najeriya za gani tarbiyyar da taso da wayewan ba ɗaya ba yanzu kaman ƙasashen da suka fi mu ci gaba Haji ga yaro ya kai sai wai yaro yana kaiwa sha takwas ya kai matakin da shi ya amal zai iya mallakan komai shi ya kai ya isa har zai iya kai iyayensa suka masa laifi zuwa kotu wannan kasashen kenan wanda aka ba mu san da haka ba muna yi koyi ne hakan nan ya za a yi saboda yanzu abu suke gani yara eh, yanzu sun ɓaci turu waya ma yanzu wannan waya dai Allah na tuba da kika ga an yi ka in dai ka saka data wai wasu iyaye sai ga kaman gata su kawai ƴaƴansu sun siya musu waya sun yi menene kuma ka sa musu data wani talla ne ma ba kamata mu bi tallan sai kaga kai ya shigo da kanshi if you are if you are not above no 18 don yara yara su ga ah ko sha biyar ne ce bari mu gwada mene a cikin 18 din nan mm. police za su bude su shiga kin ga matsalar da ake samu su kaman kaman da kika yi magana ne a jabinta an riga an wuce sun riga su sun riga sun zama kaman sun waye da wannan mm. abin mu yanzu matsalan da yake tasowa ne To amma dawo kan batun da ita binta ta yi magana a kai cewa idan ba a nausar da yaro ba musamman ma irin matsalolin da muke samu yanzu a Najeriya inda 'yan kwanakin da muka yi ta samun rahotanni da ke nuna yadda ake cin zarafin mata ƙananan yara ake mm-hmm. musu fyaɗe da sauransu wani ma za ki ga 'ya'an mata amma ba daman ta yi magana sai uwa ta zo za gani ha yarinya ta fa ga jini ga kaza saboda yarinya bata san me ba wani yarin jaye ta amma ina gani idan an koyar ko a makarantu ko kuma iyaye su ƙara mai da hankali za a samu warakan irin irin irin to dole ne nake daɗa dawa akan dole iyaye su jawo ƴaƴansu za ki yawanta ganin a yara sun tafi makaranta me yasa za ku ba yara homework me yasa ba za ku musu a makarantar duka ba ai suna son su zo su samu wani shakuwa tsakaninsu da iyayensu ne iyayen su san me suke ciki ya ake koyarwa ta ina za su kara musu saboda ba lallai koyarwan ya zama iri ɗaya ba. Daga ga watakila shakuwan ka da ɗanka yadda malami zai koyar yaron zai ji ne bare yadda ba zai ji kuma zai dauka amma in ya kawo gaban iyayen ta ce eh haka ne to gurup kamar ya shiga cikin kullum shi to wannan dole iyaye ni duk abin da zan yi iyaye ne mm. amana ne yaya a gare mu to masu sauraro abin da lokaci ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku je mu ɗauki da wani sabon shirin na ina za mu je matasa yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma mu Shamsiyya hamza salman abu ya haɗa mana sauti ni hadiza kyari ke cewa mu kasance lafiya ma Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da maimaitin shirin 'ya mace. Assalamu alaikum mai da kasancewa da shirin ciwon 'ya mace tare da ni Aisha Ma'azu. Yayin da muke dafta shiga shekara ɗaya da fara gabatar da wannan shirin za mu kawo 欢迎。 fata za ki ga kamar akwai gaban nan to ne ko shi ne ita mace Allah ya halice ta ina da kishi a cikin to ko da ma ba a da ya ta da ita wancan da ta hadu da ita karon farko haka ne kusan wata ba da son ta ga wata ta dara ta ne kawai mm. ina ga shi ne da eh. hajiya bilkis wato wannan kicin muna nan tare da shi yana cikin zuciyar mu mm. za ki ga cewa koyaushe za a haɗu mace in kin ga kun zama kusa kusa tare da ita mm. to yana iya yiwa ta ciki. ko kuma level ɗinku ɗaya mm-hmm. amma da zaran ita wacce kuke taron nan daga cewa kina neman ki fita ko ki kamo ta abin da take da shi wallahi ko jinin kuɗi sai kin ga an samu canji wato kamar yadda kika ce ciwon ya mace ya kamata ya zama to eh na ya mace ne a ce mace mai ciki dole duk wani damuwan shi na mai ciki namiji ba zai taba fahimtar me kike goyin ciki da wannan eh, eh, abubuwan da ke faruwa daga samun ciki eh, lebo haihuwa da rainu ba sai mace uwa a wannan daidai amma idan ya zo wani lamari na rayuwa muna da kishin junanmu saboda kamar in zaki fahimta ko a siyasa ne masu siyasa in aka zo za ga ana yawon siyasa ana yawon za ga mata na bin mai ita shugaban su yi haka nan da an zo wurin zaɓe to na mm. sai su kauce ba za su zaɓe ta ba saboda tsananin kishi kar ta zama wani abu sai a je a wani miji kishin da muke da shi ne duka natural mutane da dama suna tunani cewa kishin ya mace yana tasowa ne idan suka mutum ɗaya. Eh to yanzu ba haka bane ba. za ki ga ba mijin ku ɗaya ba ba ku haɗa ma dangi ba mm. amma dai wato titin yana da zai an ga cewa zaka zama wani abu to bari gaya miki ko ƴaƴanka aka ga suna neman su ɗaukaka to sai kin ga wasu matan suna kishi da kai amma da fa kuna tare an ga cewa ke ba komai bane ƴaƴan shi ba komai bane ita ta fi da zarar an ga ka taso ban san me yake jawo wannan kishi tsakanin mu mata ba kuma mata sun fi haka to ni hajja mariya Na'am to ni ina ganin ko wannan abin fa kama halitta ce. To amma halitta ba abin da ya haɗa ka da mutum ka rika kishi da shi? in eh, kin ga kamar ko ana yan matanci kina tare da kawai kuna komi tare kwana tare cin abinci tare duk ran da kika samu mijin aure to daga ranar nan wannan kawa ta ce kuma za ta canza miki a takaice eh. to ana ta magana cewa a sama wa mata wani kaso mai tsoka a cikin mukamin gwamnati hakan za a kai ga cimma wannan eh, bukata? Eh, za a ce saboda ai idan macen ta samu ta hayyacin kuma ai tana aiki mai kyau. Tana aiki mai kyau amma ta yaya za ta kuma tafi da 'yan uwanta mata domin a gudu tare a tsira tare? Sai dai kawai mata mu zo yanzu mu zauna mai tunani mu sake hali. akwai masu cewa ma kwalliya da mata suke ba don mazansu suke yi ba suna yi ne don 'yan uwansu mata hajiya balkisu wannan magana tabbas dan wato za ki ga cewa idan ma wani sha'anin kika ji kwalliyan da kika yi da an je wato yanzu wani abu ake wai sai ma an kalli irin kasan zanin ne kika daura sai an kalli ne menene kika sa hmm. sai ki ga wanda suke taron wanda harkar su ɗaya sai ki ga an ce ai ma ba gwal bane wannan duka fashion ne kin gani wannan fakishin kamar yadda Hajiya ta ce uwa na abokiyar magana ta yana nan a cikin mu ne sannan kuma mu ma matan yanzu kika ko a hanya in kina tuki namiji zai daga miki kafa ki wuce amma mace za ta danki ke ga mace yar uwarki wallahi in kika je jamshin hannu ba za ta daga miki kafa ba za ta wuce in kika ga an tsaya maka to namiji ne to hajiya ma amma ko mace ake neman wa a sa in an sa ta za ki ga da yawa ba za ta dauko yan uwanta mata ba matar yawa za ta so ta yi mingilin da maza don za ta ce matan munafukai ne. Ya kai ni ga tambayar da nake so in yi cewa wani irin illoli hakan yake haifarwa wanda yake jawo koma baya a cikin al'amuransu na ci gaba. Wanda ke faruwa ga sace ke tsakanin mata bari dan koma baya kaɗan wajen kwalliya. Mm. Kwalliyar nan ita ke jaza gasa me kika ɗaura me kika sa yawo to bari in dinka kaza bari in sa kaza su gani kin ga da akwai wannan amma gani nake rayuwa yanzu ta wuce na batun sutura kawai yanzu ana magana ne na wani irin gudunmawa za a bayar domin in um, a samu ci gaba a rayuwa a duniya ta wannan gasa da ta jasa kici tsakanin mata ta kawo koma baya ta hanyar mata sun mai da hankali akan wasu abubuwa daban maimakon su koma akan na ci gaban kasa fitar da batun da shirinmu na farko ya bankaɗo na gazawar mata wajen mara wa 'yan uwansu mata a fagen siyasa. Mun karɓi bakoncin hajiya Hafsat Tijjani da hajiya Aisha Aminu. Shi yasa mata suke kishin zaɓen mata 'yan uwansu. Kuma abin da yasa mata suke yawan kishin don girman kan mace ce za ka tashi ka ma mata baya ka samu kujera tana samu kujerar na ba za ta tsaya cewa kowa aiki a farko yake tsayin shaddu ba ko kuma inda aka taso ba a'a ta zama ita ce turariya ta bai da mata da zaɓe su kamar bayi hmm. za ta je za al'umma ta jaka sun gani ko yan abubuwan muke duba muke kishi ba mu son mu fito mu zaɓi ce. amma namiji in ka zaɓe shi zai zara zaka ya san kai wahala da shi amma mace a'a. To ko ya aka yi haka? da mata mata suke gudun zaben mata. To, haka ne? Mm, eh, haka ne. Gaskiya tsakanin da Allah mace cannot be competent and strong like a man. Mhm. Don muna da rauni, mhm. muna da tosai, akwai inda za a ce namiji ya je, gaskiya da zai iya zuwa, mace ba ta iya zuwa ba. Mhm. Kuma zai yi mace da aka zaɓe ta tana haihuwa, to mace in tana cikin lebo aka aiki ya taso ta yaya za ta yi, ta saki lebo ta je wurin aiki. Ina wani akwai cikas a wani wurin. mata suna menses a kowace zai ita na menses wallahi zazzabi take kamar mai typhoid ba za ta iya ajiye wannan nesa in eh, mace ta wani aiki gaban ta a ci fagen siyasa mm. kuma yanzu a yanzu siyasa ya zama da yan banga ba mutunci mace ne ta fito ta ji tana yaƙe-yaƙe da maza ba mm. gaskiya idan batun eh, mace za ta iya haihuwa ya jawo mata tsaiko kan aiki ne ba gani ba iya kawo kan wannan matsala a arewa ne muke da wannan saboda mu matan arewa 'yan gata ne. To shimfiɗar da kika yi na farko cewa kishi na daga cikin muhimman dalilan da ya sanya mata ba sa son wa 'yan uwansu mata baya. Ba kya ganin haka yana jawo musu wani cikas a al'amuran su na yau da kullum. Malama maganar kishi da haka ta yi gaskiya ne. Eh. Maganar kishi gaskiya ne mu mata tsakani da Allah ba ma son kanmu. Mhm. ba mu son junanmu yau idan mace kika je kika mara mata baya ta shiga ofis yau ta samu ofis ruwa rana iska inuwa kuna ka je ka mara mata baya ta abin nan but ni to me ko ina son in ga cewa mata sun samu guraben aiki a siyasance. da cewa ana kokawa da rashin bada goyon mata a fagen siyasa. Hajiya Aishan Jafaru Fage ta ce mata sun yi mata rana domin irin nasarorin da ta cimma a siyasa a jihar Kano, Najeriya. a eh, fagen kan gama ni ke mai sun taba ce wala babu su ni kaɗai yaya mu'amalar ki da sauran mata da kuma irin goyon baya da suke baya ki a matsayin da kike rike da shi eh to ni alhamdulillah ni ban taɓa samun rashin samun goyon baya daga wajen mata ba dogaro da jajircewa ta saboda kin ga maza bata nan ta fage a eh, akwati na o24 ban taɓa faduwa zaɓe hmm. kowaye da ta kai da yi da kai a akwatin ina ka da kai da izinin Allah kuma ba wanda ya bani wannan support din illa mata hmm. na mazaɓata da hmm. local government ina ban taba faduwa na bari mu dan yi waiwaye Shara Jibril a shekara ta 2011 ta tsaya takara wanda a wannan zaben da aka yi ita kadai ƙuri'ar da ta samu shine ita ce ta ta kadai duk matan da suke bata goyon baya a lokacin kamfe da tasiri ba a lokacin zaɓe. abin da zan iya cewa ga amma da wannan wannan abin takaici ne wannan abin mata mu duba wa kanmu wannan matsalan kuma ina mai tabbatar miki ba haka kawai suka ki jefa mata ƙuri'a ba. san Najeriya abin da yake cutar mu kuɗi kin ga wannan kuɗin delegate su mm. ta nan aka siye su suka mora mata baya kwaɗayin kuɗin delegates ne ya dawo ba su jefa mata ba da in ana raba diamond da gold sai su wa ƴan uwarsu mata baya hmm. ai shi ba ki fito takara ba ba ki zamanto kina da magoya baya ba in dai za a tafi filin primary election na shugaban ƙasa ko na gwamna hmm. to duk mutumin da a yanda muke sarayau da mu nake gaya ni to duk mutumin da ya ɗauko akwatinan kuɗi zo wannan filin daga to ba za a yi kallon cancanta ki ko dacewarsu ba ko kuma a'a bari mu canja yau mu dubi yan uwanmu mace ta fito mu ga irin gudunmuwar da za ta bayar da rawar da za ta taka a'a ana zuwa da wa'annan mint cikin zan ya lalata. To ya abin da za mu iya kawo wake na a cikin shirin ciwon mace a yau. A makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya ba mu iko za mu sake kawo wasu mahimman maudu'in da muka tattauna a baya. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. sai wacce ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham ni Aisha maazu nake cewa kasance lafiya kuma Sai kuma rahotonmu na musamman a wannan makon. za mu tabbatar mun biya pension da gratuity dukiyarsu ne dole ne kuma a basu kayansu. 'yan siyasa kenan yayin gangamin zabe inda masu kai alkawura da suke cewa za su cika muddin ko aka zabe su. zai yiwu a yi wasa da iyayen retirees ba. Tun ma komawar demokuraɗiyya a Najeriya a shekarar 1999 yau fi da shekaru ashirin kusan alkawuran da 'yan siyasa ke ɗauka guda ne na cewa za mu yi muku. Kuma ko da ma jam'iyyar da take kan mulki ne irin waɗannan alkawura da tuni ma yanzu ya soma hasala talaka masu zabe a kasar. Sunana Awal Barkindo. Tuma na Awal Barkindo kana zabe? Eh ina insha Allah. Gashi nan dai koyaushe wanda wanda ya zo jiya shi ma in ya zo yau shi abunda wancan na bayan ya faɗa shi ne shi ma the same zo yi muku alkawari tun shekara da shekaru za a muku ruwa za a muku wanya har yanzu kuma duk abubuwan ba su wadace mu ba ta shi talaka bai sani bane kuma misali idan wannan ya zo ya faɗa kuma wani ma ya sake zuwa ya faɗa to talakawan sai ka rasa ganewa ba sa ganewa ne ko sun gane ko dai kai dai sai ka rasa ma kan abun ga baki dai wallahi kai kana nufin kan cewa zaben da ake yi kullum ba ta biyan kudin sabulu kenan ba ta biya ku kadan da ni za bi shawara na ma kwata kwata talaka su fita magana yin zabe ma don zaben bai da wani amfani totally to idan ba ya zabe ba <laughs> wani mulki kake so ai kenan to kawai su kama su dora kawai su yi abun da yake gaban su don sabida haka ko sun dora ma wahalan da zamu sha bai wuci wanda muke fama da shi a yanzu ba wato dai ba ta canza zani ke ba abun da take canjawa to kamar shi tala kuma da ke zaben kuma fa watakila wanda ya kamata ya zaba ba shi ke zaba ba ko to to kai dai sai ka rasa ko da ka zabi wani zai zo ce muku a ah, wane a ah, a farko ka za ku ganshi kamar mutumin kirki da zarin ya hau mulkin nan to wallahi shi kenan sai ka rasa ma bara ka ji shi ba bai liga ganshi wato sai kirkin ya fita kenan to wasa ne a baya dai jam'iyya kan taka muhimmiyar rawa wajen gudanar da mulki inda ko takan tabbatar da wanda aka zaba bai ratsa turba ba to ko me yasa lamarin ya sauya a yanzu honorable amal lawal kusa ne a jam'iyyar apc da ke mulki a najeriya ya ko bani dalilin wannan sauyi da ake samu a yanzu a tebra da zuz abin ya jawo kaga yanzu jam'iyyu ba su da daraja saboda shugabannin da ake zaba a jam'iyya da kanga suka yi suka karya karfin jam'iyyun duka saboda kasance su ne masu fadaji in baka manta ba da jam'iyya idan aka zabe ka baka yi kai appointment ah, na minista ba ko kwamishina ba sai ka yi liyazin da jam'iyya kuma duk abin za a bayar kaso na kwangila ko wasu abubuwa akwai na jam'iyya kuma shugaba shi yake zuwa wurin jam'iyya ba jam'iyya take zuwa wajen shugaba ba ba amma kaga yanzu shugabanni yanzu da ake zaba gaba daya jam'iyya take zuwa wurin su daga nan suka bar jam'iyyan ba ta da kokobo saboda duk abin da za a yi a ci ana neman hannun su to kaga duk mutumin da kuma kai shi zai dinga baka to ka tabbata sai abin da yake so zai dinga maka so don haka ni ina gani wannan shekara kaga cewa jam'iyyu yanzu ba su da tasiri duk wanda aka zaba su suke control na jam'iyya maimakon jam'iyya da control nasu so ina gani wannan abin in ba dai jam'iyyu sun jajirce Ah, sun mai da tara revenue nasu na batun kowa ya biya party due ko da shike ko da an biya party due ma ba zai isa ba saboda ayyukan jam'iyya na da yawa amma da za a mai da karfin shugabanni su ya kamata su mai da jam'iyya darajar su na kasancewa duk abin da za a yi ya kasance akwai hannun jam'iyya a ciki amma yanzu sai da kaga jam'iyya tana abu kaga an dauki mutum ma da bai yi jam'iyyan ba an bashi mukami maimakon dan dan dan jam'iyya da yawa wahala ya yi jam'iyya so wannan shekaru kaga kasancewa yanzu jam'iyyu a Najeriya gaba daya ban cire kowanne ba ba su da tasiri bayan an yi zaɓe shugabanninsu da gangan suka bar su haka dai kasance sun zama yan ashin sata. kamar sauran masu lokacin muhammad ismail ya ce ya ma gano bakin zaren magance wannan matsala a yanzu. maganan siyasan nan magana ce wata take da tsari tun daga political parties maganan eh, internal party democracy watan tun daga zaben cikin gida in fact tun daga ma zaben su kansu shugabanni na na party ya kamata a fara gyara mutum idan cancanta kada a ya kamata a zaɓe shi kada a ji a ɗauko mutumin da bai cancanta ba a ce an bashi. Koma da menene yanzu ko an zura ido a ga irin zaben da 'yan Najeriya za su yi a shekarar 2023. Ibrahima Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. masu saurare Da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe uku agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Ka'almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.